والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك سادواء وأنا يمشي نجمعه wanda ya daidai da talatin ne ga watan muharram yau ko ɗaya ga watan safar na shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan goma sha ɗaya shekara na dubu biyu da goma sha biyar a kalandar miladiya barkanmu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma a wannan masallaci na abubakar siddiq da ke wannan unguwa bukar ari a nan cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa muna masu mika godiya ma Allah madaukakin sarki da ya kaddare mu da sake haduwa domin ci gaba da wannan aiki mai tarin albarka wanda shi ne tafsiri na alkur'ani mai girma idan ba manta ba yayin da muka ƙare mu na watan ramadan muka zo rufewa mun yi alkawarin cewa kamar daman yadda muka saba kafin ramadan za mu ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a daidai irin lokacin da muke yin tafsiri ɗan ko muka yi a wancan ramadan ɗin wato daga karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi na kowace ranar juma'a na yamman kowace ranar juma'a a wannan masallaci to mun gode allah bikin sarki duk da cewa mun dau tsawon lokaci tun ramadan din da ya dace a ce a shawwal ko zulqa'da mun dora abubuwa ne da dama suka sha kanmu ba mu samu dama ba har akwai lokaci da na yi jawabi bayan sallar juma'a cewa juma'a mai zuwa za mu ci gaba da karatun daga nan kuma na samu jarabawa da dama da ba mu iya ba alhamdulillah wancan satin mun ilani kuma yau gashi mun fara ah, na kuma yi alkawari cewa akwai tambayoyi da kuma iya amsa su ba a watan ramadan cewa in mun zo ci gaba da tafsirin insha Allah za mu ci gaba da amsa waɗannan tambayoyi dan. a to yau ne ban samu daman bincika waɗannan tambayoyin ba amma dai wannan alkawarin yana na insha Allah zan zakulo waɗannan tambayoyin kuma za mu haɗa su cikin tambayoyi da za a ci gaba da yi mu bayar da amsa su wanda ya ci cewa a kowace tambayar ta da yi ba amsa ba to eh, sai mu ba shi shawarar ya sake nana ta tambaya ɗan ya rubuta ya kawo insha Allah za mu amsa ta gwargwadon yadda lokacinmu zai bamu. to a watan ramadan dai mun tsaya ne a tafsiri na aya na ɗari ɗaya da biyu a cikin wannan sura mai alfarma suratul To kuma da yake muna ɗan faɗaɗa bayani gwargwadon yadda muke ganin cewa zai amfane mu Eh, ina jin mun kusan majalisi guda biyu a kan wannan aya to yana da kyau tun da an dan samu karata sosai mu dan takura kaɗan daga cikin abin da muka ambata mu maimaita domin ya zanto mana tini don abin da za mu ɗora ya zanto ya samu tushe wanda ba a manta da shi ba don haka za mu sake karanta aya ɗin sai mu dan sanatarwa dangane da abin da muka ambata in ya so sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu dora da karatun gadan-gadan kamar yadda muka saba to akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا Allah madaukin sarki yana cewa wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وتسكبيما ababen nan da shaidanu suke karantawa na ƙarya dangane da mulkin annabi Sulaiman. wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirce ba walakin na shayafi na kafaru shaidanu su ne suka kafarta yu'allimuna nasa sihra suna koya wa mutane tsafi وما أنزل على الملكين anan malamai suna yin tafsiri guda biyu mama shimma anan tana nufin da abin da aka saukar ma mala'iku guda biyu a garin babila wato mala'ikun haruna da maruta sai zanto wannan wa ma ɗin aqaf ne ala yu'allimuna suna koya mutane tsafi kuma suna koya musu abin da aka saukar ma mala'iku guda biyu a babila da eh, haruta da maruta ko kuma ya zanto abin da ake nufi wa ma kafara Sulaiman wannan wannan maganan ya zanto dori ne akan cewa wa ma kafara Sulaiman shi Sulaiman bai kafarta ba kuma ba a saukar ma waɗansu mala'iku haruta da maruta wani abu ba a garin babin sai zanto ana kore wannan kenan ko kuma kamar yadda Affan ibn Ashur yake faɗa yake cewa wa ma unzila nan eh mausul ne ma ɗin yana nufin allazi ne kuma yana komawa ne adafi ne akan ma shayatin suna karanta wa mutane abin da shaidanu suka kirkira hmm? mana suna bin abin da shaidanu suka kirkira dangane da mulkin Sulaiman da kuma abin da shaidanu suka kirkira dangane da abin da aka saukar ma mala'iku guda biyu a babin wato hauruta da maruta malamai suna mayar da waɗannan tafsirai ɗin dangane da wannan wurin za mu zo mai bayani insha Allah wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ma wani mutum wani abu hatta ya kula har sai sun gargade shi suna masu cewa inna ma nahnu fitnatun sani dai mu ba wani abu bane fitila ce kawai fala takfur karka yadda ka kafarta domin mun koya maka tsafi da wannan abin da suke fadin cewa wai an saukar wa mala'iku din bai ta'allamu da min huma ma yufarriqu na bihi bai mar'i wa zawji su waɗannan yahudawa masu wannan bin wannan labarin kanzon kurayyin na shaidanan sai su koya daga wajen waɗannan mutanen guda biyu ko mala'ikun guda biyu irin abin nan wanda za su raba tsakanin mutum da mata da shi wannan abin wa ma hum bi la bi min ahadin illa bi idnillah ba za su iya cutar da kowa ba da wannan abin da suka koya na tsafi sai fa da izinin Allah madaukakin sarki wa ya na ma yadurruhum wa la yanfa'u suna koyan abin da zai cutar da su ne kuma ba zai amfane su ba walaƙad alimu kuma wallahi sun sani laman duk wanda ya yi mu'amala da sihiri duk wanda ya tsiwaici sihiri ya yi mu'amala kenan da sihiri ma na fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a ranar lahira komai karancin rabon kuwa wala bisa ma sharau bihi anfusahum tir da abin da suka sayar da kawunan su da shi laukanu ya alamun da sun kasance suna wato ainihin sani to wannan ayar ta zo ne wajen magana dangane da raddi ma yahudawa da warware hujjoji da suke bayarwa na cewa ba za su yi imani ba da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma cewa su sun riga sun yi imani da littafi kuma littafinsa yana tare da su don haka ba za su yi imani da wani littafi ba don babu wani littafi da ya nasu su to shi ne sai allah yake musu raddi kamar da muka karanta a baya na cewa shi kansa littafin ma ba su yi imani da shi ba dan da sun yi imani da littafin ba za su kafarce ma alkur'ani ba domin ya zo da irin abin da littafin sai zo da shi yana gaskata abin da littafin sai zo da shi na ta Allah da bauta sannan na yin imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine har Allah yake gaya mana cewa saboda ta'annuti ma su adawa suke da mala'ika wanda ya saukar da wato ainihin wanda ke zuwa ga wahayi mala'ikan da ya zo da ya saukar da littafin da aka baiwa annabi musa shine wanda ya saukar da littafin da aka baiwa annabi muhammad alaihi salam amma saboda ta'annuti wai su suna adawa da mala'ika jibril wannan ma Allah ya musu rabbi a kai don ya nuna cewa lallai to fa in haka ne ba su bayi imani da littafin su ba sannan ke gaya mana a sakamakon ƙaurace ma littafin nan nasu to fa sun lalace sun yi riko da wani abu abin da bahaushe ke cewa wai wanda yake sharan masallaci zai yi sharan kasuwa ko to shine Allah ya bamu labari anan cewa nabada fariqu min alladhina utul kitaba kitaba Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin da suka yi wa da abin da ke cikin littafin Allah to fa sai suka bi hanyar shaydanu to dama hanyoyi guda biyu ne kamar da muka faɗa a wancan lokacin in ma ka bi hanyar Allah ko kuma ka bi hanyar shaidano ko hanyar san zuciyarka ranar ne muka ce shi ɗan adam bai fita daga bauta in ka ji wani yana cewa shi free thinker to ya yi free thinking ne dangane da wani abu guda kuma ya zanto dependent wajen tunanin a wani abu daban eh, ba shi yiwa ka ce kai ba ka da alaka da kowa bautan ne dai kawai sai dai in ma ka bautata ma Allah ko ka bautata ma wajen Allah in ka ce kai free ka ne ba za ka bautata ma Allah ba to kuma ka fada ba za ka bautata ma shaidan kenan ko ka bautata ma san zuciyanka to waɗannan da suka yi watsi da littafin Allah sai suka zo suna bautan shaidanu suna yin makauniyar biyayya ma shaidanu shine wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman anan muka ce sun bi wattaba'u sun bi ma tatlu shayatin shi lafazi na farko kamar abu ne da ya faru da yake sun bi ko amma kuma sai ce ma tatlu abinda shaidanu suke karantawa shi har yanzu suna karantawa kenan yawa saboda da sun riga sun yi ƙarya nan suka cusa musu suka ɗauka sun ci gaba da bin wannan karatu na shaidan ɗin da zuwa haka duk wanda ya kangare ma Allah to abin da zai ci gaba da yi kenan zai ci gaba da bin wato ainihin tafarki ne na wani Allah ko shaidan ko zuciyarsa ko abin da ya kama da haka maka shi anan tatlu sai aka yi ta'addidinsa da ala saboda a nuna maka cewa abinda suke suke karanta din kirkira ne nasu wato an yi tagmin din alkazib ai ma takhtaliqu ash-shayatin ala mulki sulaiman kare ne ki da shaytanu suka kirkira dangane da mulkin annabi sulaiman sai suka jefa ma waɗannan mutane sai suka riko da shi suna bi sau da kafa kuma dangane da menene ƙaryan mun karanta hadisai guda biyu ingantattu ko in ba ku manta ba cewa annabi Sulaiman bayan rasuwansa shaidanu suka zo suka yi rubuce-rubuce suka sa a abin nan wajen zamansa kujeran mulkinsa sai suka yada wa mutane cewa ai abin da annabi suleiman ya mallaki mutane da shi shi ne tsari ne yana nan a rubuce a abin nan a dai abin a wato ainihin bude aka bude a ganin ta ce to daga nan suka rabu gida biyu masana malamai suka ce karya ne wannan ba zai yi ya zanto abu ne na annabi Sulaiman ba waɗansu suka ce a da abin da ya mallaki mutane kenan shi kenan sai suka fara raba wa junansu hmm? sai suka ci gaba da aiki da shi ma'ana dai an bata sunan annabi Sulaiman ne riwaya ta da muka karanta shi ne cewa a zamanin annabi Sulaiman din aka samu mutane da suka fara irin waɗannan abubuwa na tsafa shi ne sai ya karba ya kwace ya hada su ya saka a karkashin wato ainihin gadon mulkinsa ko kujerar mulkinsa da ya mutu bayan mutuwarsa shine waɗannan shaidanun suka je suka cire suka kakkara abubuwa hmm, a tsakani na abin nan sai suka ce ai abinda annabi Suleiman. Yawa to ainihin mallaki mutane da shi kenan sirrin mulkinsa kenan to wannan shine abin da ya yadu ya ci gaba to da annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda a cikin wani daga cikin asbabun nuzuli ya magana annabi Sulaiman sai suka ce a ai wannan ba annabi bane matsafi ne su yahuda zamanin kallon kenan sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake musu wannan rabbi din suna bin ƙarerakin da shaidanu suke jinginawa dangane da annabi Sulaiman ko dangane da mulkin annabi Sulaiman to a nan ne sai muka tsaya muka yi ta bayani akan shaidanu ko muka ce wane ne shaidan sannan daga nan muka yi bayani ma akan aljannu muka ce imani da samuwa waɗannan jinsuna ɗin wajibi ne ga dukkanin musulmi saboda qur'ani ne ya zo ya tabbatar da wannan ko qur'ani ya tabbatar da sabon wani jinsi da yake kiran su shaidanu sai muka ce malamai suna da istilahi cewa aljanu gida biyu ne akwai na kwarai akwai kuma waɗanda suke masu sabo su waɗannan masu sabon su ake keɓance su da sunan shaidanu su ake kimanta su da sunan mai ne shaidanu sunan baran ana kiransa da sunansu abinsu na wato ainihin aljanu din a cikin suratul jin Allah ya ba mu labari ai ko cewa wa annahu wa anna minna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasitun fa kanu li jahannama hataba cewa mu a cikin mu akwai musulmi kuma akwai alqasitun sune azzalimai azzalimi yana zuwa Alƙur'ani da ma'anar kafiri to akwai musulmi a cikinmu akwai waɗanda suke kafirai a cikinmu waɗanda suka musulunta waɗannan su ne waɗanda suka dafaci shiriya suka neme shi kuma sun same shi su ko waɗancan kafirai to waɗannan su ne za su zanto a ah, kiyaye wato abin nan na gidan jihannama, su za su zanto kirarin wutar jihannama. to waɗannan nagartattu da su sunansu aljannu abinsu eh, waɗanda suka fanɗare mara da jinni su ake kiransu shaibanu shi ya sa asalinsu babbansu kakansu ɗin ake kiransa shaidan saboda mai saboda shi ya kangare don haka sai ya zanto ya fi shahara da sunansa na shaidan ƙur'ani ya ambace shi da sunan iblis ya ambace shi da suna kuma na mene na shaitan inna shaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa can da ya bayar da labarinsa a cikin suratul baqara فأزلهما الشيطان عنها a يا A farkon مجانا ya ce Iblis illa Iblisa. aba yawwa gaba kaɗan sai kira shi shaidan saboda ka shine iblis shine shaidan to muka sake bayani dai dangane da cewa akwai mutane da suke inkarin aljannu duk da cewa sun yarda da shaidan ai abin da ya sa ka yarda da shaidan din shi ya dace ya sa ka yarda da cewa akwai aljannu idan ka yarda da shaidan qur'ani ne ya gaya maka akwai shaitan shi sa kai da shi ko to qur'ani ne ya gaya maka cewa shaitan din nan daga aljannu yake shine asalin aljannu taban akwai malamai da suke ganin cewa kana min aljinni ba yana nufin aljanu wannan bane hmm? ina ji mun taɓa yin magana akan wannan eh, aljin shine duk abin da yake a ɓoye ba ka gani waɗansu sun ɗauka cewa akwai wani jinsi na mala'iku sunansu aljinnu walaƙad alimati jinnatu innahum la muhbarun ma in su malaman tafsiri suka ce aljinnatu auran ba yana nufin aljanu ba ne amma dai istilahin alkur'ani a waɗansu ayi wanda ba wannan ba in yi ce aljin ba yana nufin mala'iku ba ne bai jima'in nashi yana nufin waɗannan ne wanda wato aka san su to sannan kuma in ka ce ma jin mala'ika ake nufi to ya za yi kuma Allah wuce sarki ya ba mu labari cewa mala'ika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan kuma ga nan mala'ika aljannun da kansu suna cewa wa anna minna salihuna wa minna duna zalika wa anna minna alqasit muslimuna wa minna alqasitun saboda haka ba zai yi so akwai firkar ahmadiyya da masu bin su da su ba su yarda ba cewa akwai wata halitta aljannu to wannan bauɗewa ne daga karantarwa addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan lafazi na aljannu aljannu har su arba'in a alkur'ani mai girma a surori daban-daban har surori guda goma saboda haka abu ne wanda samsam ba zai ba mutum ya ce wai yayi inkarinsa eh baya cikin rukunin musulunci baya cikin rukunin musulunci al-imanu bil mala'ika yana cikin arkan ko iman amma al bil jin ba a saka shi ba cikin arkano al'iman. wannan baya nufin cewa duk abin da bai zo cikin arkanun iman ba za ka yi imani da shi ba a'a in matukar abu ya tabbata a da alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na ghaibiyat dole ne a matsayin ka na musulmi ka imani da shi waɗancan rukunai ne kuma gida bai zanto gida ai sai bayan rukunni kuma sai ya samu abubuwan da za su daga shi aiko to wannan suna ciki dole kai imani da su sannan wani abu da ya dace mu sani dangane da wannan ko hikimar da malamai suke ambata shi alamul mala'ika duka alkhairi ne cikinsa duk lokacin da ka kai zurfi wajen sanin mala'iku zai ƙara jawo ka ne zuwa ga biyayya da da'a ma Allah madaukakin sarki saboda kamar yadda muka karanta ɗazu Allah ya ce su la yasbiqunahu bil amri la eh, yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa shiga gaban Allah madaukakin sarki da zance sai ya faɗa su ne kuma umarninsu suke aikatawa haka nan ya ce ba sa sabawa Allah madaukakin sarki duk abin da ya musu umarni bai za su saboda haka sanin mala'iku ta hanyar ƙur'ani da sunna wannan alkhairi ne zalla shi ko duniyan aljannu kamar duniyan mutane ne akwai alkhairi akwai sharri to su ko tun da ma ba a ganin su sharrin ya fi yawa ga ɗan adam akan alkhairi da shi yasa kamar da muka fada a wancan majalisinmu na karshe da muka yi cewa zurfafa bincike a duniyan aljannu bai da amfani mu'amala da aljanu da zurfafa mu'amala da aljanu ba abinda zai kawo ma sai rudu da wato ainihin zamewa daga kan tafarkin musulunci to waɗannan suka ce da daga cikin abin da ya sa shi ba a sa shi cikin rukunan musulunci ba da wannan sa shi cikin rukunan kowa zai ce to ya dace ya bincika ya gane sosai ko to za ka tsaya ne kawai inda aka tsayar da kai kada ka je ka ce kana neman wata alakar su to almuhim a nan ɗin Allah ya ce shaidanu ne suka kirkiri wannan karya din mun yi magana cewa malamai suna cewa shaidanun na mutane ne ko na aljanu? domin mun faɗi a wancan zaman cewa kamar yadda maradatul jinni su ake kira shaidanu to kuma maradatul insi ma ana kiransu shaidanu waɗanda suka kangare suka bi tafarkin waɗancan aljanu ko suka yi aiki irin na aljanu marasa biyayya nan su ma a cikin mutane ana kiransu shaidanu Allah madaukin sarki yana cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه haka muka sanya wa kowane annabi abokin gaba shaidanu daga cikin mutane da aljanu kowane annabi yana da abokanan gaba waɗannan abokanan gaban su ne shaidanu cikin mutane da kuma shaidanu cikin mere aljanu to shaidanin mutum kangararren mutum kenan ana kiransa shaidani haka Allah ya faɗa mana cikin suratu annas da ya koyar da mu ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mu nemi tsarin Allah daga min sharri alwaswas alkhannas hmm? alladhi yuwaswisu fi sudurin nas sai ce min aljinnati wan nas shaydan din na mutum na aljanu ne da kuma na mutane sai suna cewa shaidanun da ake nufi a nan shaidanun na mutane ne ko na aljanu riwayar da muke karantawa suna suggestion duka biyu din shaidanun aljanu suka riya wa shaidanun mutane su kuma shaidanun mutane suka ɗauka suka ci gaba da yada kun gane ko ko shaidanun mutane suka kirkira da agajin shaidanun aljanu wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman yanzu da riwayoyin da muka karanta mun gane ƙaryar da suke jingina ma annabi Sulaiman din shine cewa matsafi ne shi cewa mulkin sa ya bunƙasa ne a sakamakon tsafi kuma wannan har yanzu da sirrin tatlu ɗin nan abun bakin ciki har a al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akwai mutane da dama da suke ganin cewa mulki bai tafiya sai da tsafi shi yasa da sarakuna da 'yan siyasa yana wahala ka raba su da hulɗa da matsafa matsafan nan kuwa kala-kala ne suna da sunan laki daban-daban suna da kamanni daban-daban akwai matsafa wadda suke dangantuwa da musulunci a waɗanda ma ba ruwansu da musulunci kuma duk waɗannan masu neman mulki suna bin su saboda mai saboda wannan aƙidar ta yahudanci ta shige su cewa mulki sai da tsafi a dalilin wannan abubuwa na suna yaduwa domin tsafin bai yiwa sai da irin waɗannan abubuwa din irin su zanace-zanace da luwaɗi da kisan kai duk inda ka ji ayi maganar tsafi to bai rabu da waɗannan abubuwa luwaɗi zana da kuma kisan kai kuma wannan shi ya fi yawa cikin abubuwan da masu neman mulkin duniya suke yi domin samun ko biyan bukatarsu shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirga tsafi a cikin manya-manyan alkabayar to muna da sarshin ne muka ce abinda muka faɗa za mu zo mun ɗora nan tana iya sai waɗansu 'yan mintuna dangane da bayani hakikanin shi tsafi da hukuncinsa da yanayinsa a yau amma maganar da nake ɗazu cewa masu yi suna da kamanni daban-daban hmm? to shi tsafi malamai suke cewa dole akwai agaji na aljani a ciki so duk wani mutum wanda yake zai ya taimaka ma wani ko shutar da wani ta hanyar amfani da abin da yake kira ko rauhanai um, ko mutanen ciki ko mutanen ɓoye kowane irin istira yake amfani da shi sawa'un zai ɗauki wani aya alƙur'ani ya yaudare ka da shi ya yi abin da shi ko a'a da wata laya ko guru ya baka abu ka ci ko ka sha ko ya ce ma za a ji a nemi wani abu abinda hankalinka ba zai ɗauka za a same shi ba ya ce ma za a samu wanda za su je su to wannan ko ya zo da suran malami mai rawani da gemu ko ya zo da suran tambori ko ya zo da suran shi kawai mai iska duk hmm? duka waɗannan matsafa ne su ne waɗanda ake magana a nan dangane da su cewa yahudawa suna kamanta annabi suleiman da su suna cewa annabi suleiman irin aikin su yake to sai allah ya ce wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai kafarta ba mun ce daga riwayat da muka karanta mun gane abin da suke karyar da suke masa shine cewa shi matsafi ne ko sai Allah ya ce wa ma fara Sulaiman Sulaiman bai kafirce ba to me ma'ana wannan magana kenan matsafi shine kafir ko kenan da wannan malamai da dama suka ɗauka cewa hukuncin sihiri a musulunci shine kafirci duk matsafi kafiri ne don Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman Sulaiman bai kafarta ba walakin na shayatina kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafarce yaya suka kafarta shine cewa yu'allimuna an-nasa sihra suna koya ma mutane tsafi shi na na yi muku bayanin sa a dunkulai na shi zamu mun zo sati mai zuwa insha Allah za mu dan fada da magana mu ga yadda Qur'ani yayi ba mu tarihin matsafa tun daga zamanin annabi Musa alaihi salam saboda ka asalin asalin tsafi ne a tarihin da muka sani daga Qur'ani daga mutanen fir'auna ne da yahudawa daga kibbawa mutanen misra sannan da yahudawa sannan daga nan wajen ne ya yadu zuwa sauran wurare a duniya yanzu a duniya yana maganar tsafi har yanzu misiran suna daga ciki su indiya su china su sri lanka da waɗannan suna nan sun kware a harkar tsaro ta haka sun dai sun kware kuma wajen samun ci gaban duniya ko amma masu yi wannan suna nan masu yin tsari kuma suna nan a harkar su. amma baki shine akwai wanda ma masana ne na ilimin zamani kuma matsafa da muka yi karatu a alkalmi a maiduguri akwai wani malami dan sri lanka lokacin kwararre ne shi a physics so wata rana za a yi biki haka nan sai ce zai zo zai yi wani show a alkarami Na principal ɗin ya tambayi ga ai tsari ya ce ai musulmi ne ba ma yi wannan ya ce ok sani ba ne sorry kaga duk da kwarewarsa a harkar abin nan ilimi na zamani da wani ne amma kuma kafi a wajensa ba wani matsala ba ne tana iya yawa addinin su kenan yu'allimuna an-nas as-sihr to a karkashin wannan yu'allimuna an-nas as-sihr kuma malamai suke magana akan hukuncin koya da koyar da tsafi dan haka da dama daga cikin malamai suna ganin baya halasta mutum ya je ya koyi ilimin tsafi hakanan baya halasta mutum ya koyar da ilimin tsari saboda gashi nan Allah ya ce sun kafarta suna koyar da tsari idan mai koyarwa ya zanto kafiri to ai ya dace mai koya shi ma su yi tarayya a wannan hukuncin saboda haka da dama daga cikin malaman musulunci suna ganin koya da koyarwa ɗan komai kyawun manufan ka kafirci ne kada ke kowane da kuma suke sassauta cewa inda kyakkyawan manufa za ka yi ne saboda tona asirin masu yi ko kuma warware tsafi idan an yi to shi ma'anan sai wata matsala take tasowa shin ya halatta a warware tsafi da tsafi shi ma malaman musulunci sun yi dogon bayani dangane da wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu hanyoyin da dama na mai na warware tsafi yana daga cikin hikimomi ma na Allah madaukakin sarki da yasa har ya bari wani mutum ya wa annabi tsafi saboda ya koyar da mu banda a magana har a aikace mu ga yadda ake magance tsari ya inganta a cikin sahihul bukhari cewa wani bayahude ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tsari wadda har annabi yakan abin da bai yi bai ga kamar yayi bai shafi kwakwalwarsa yadda zai shafi wahayi ba wannan an ba shi kariya dangane da wannan amma wani abu na dan adam sannan yake kokawa matarsa aisha cewa fa yana yin wani iri ba yadda ya samu sai ga kamar yayi abu kaza alhali bai ba yace nayi abu kaza ko a'a ba kai ba sannan wata rana yana kwance Allah ya turo mala'iku suka zo suka nuna masa ga inda aka yi tsafin ga yadda za a yi a zai a cire ga kuma abin da zai yi ya karanta a wuzu da rabbil falak da a wuzu da rabbin nash yana karanta tsafin yana warwarewa har abin ya warware aka ce to ya dace a yi maganin mutumin nan tun da an san shi annabi ya ce a'a zama wanda ba musulmi ne ba bai hude na biyu shi ya warke wuce ni na warke saboda haka ba zan so wani abin da zai jawo sharri tsakanin mu da su ba sai ya share magana ne almuhim annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda zamu warware tsafi to shan sai mu je kuma mu samu hanyar tsafi mu warware tsafi da shi to wannan shi ma magana ce ta fito da malamai suke tattaunawa a kai wanda za mu yi magana a kai insha Allah dan kaɗan sati mai zuwa saboda yanayi da wa ma unzila alal malakai na faɗa muku ɗazu wa ma unzila alal malakai ma anan tana da tafsiri guda biyu in ma ta zanto nafiya ko ta zanto mausula nafiya wato korewa take wa ma unzila ba a saukar ba wannan shine abin da irin su al-imam al-qurtubi suka tafi a kai har ma shi al yana cewa ma'anan korewa take kuma waudan afafi ne akan wa ma kafara sulaimanu kamar da na su sulaimanu bai kafarta ba kuma ba a saukar da eh, ba a saukar ma waɗansu mala'iku ba wani abu a garin babal wanda su ne eh, haruta da maruta sai ce bayanin yadda za ka gane wannan shi ne cewa yahudawa ne suka ce Allah madawakin sarki ya saukar da mala'ika Jibril da Mika'il sun kawo tsafi. sai Allah ya kore haka sai shi saboda haka a cikin zancen akwai gabatarwa da jinkirtarwa takdim da takhir yake cewa takdirin maganar shine a ce wa ma kafara sulaimanu wa ma unzila ala almalakaini walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra bi babila haruta wa maruta haka imam al-qurtubi ya faɗa yace jerin magana in an cire walintaka na fasahar takdim da ta'khir da qur'ani yayi amfani da shi anan yace shine zai baka haka cewa واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يهودا وسن بكري لكن شيطان سكي سجنجي لما ملك سليمان وما كفر سليمان النبي سليمان بكافر سبا وما أنزل على الملكين ba a saukar da wani abu ba na tsafi a mala'ikun nan guda biyu su ne wa jibrila da mika'il ba a saukar musu da tsafi su zo su koya wa mutane ba walakin na shayafi na kafaru shaidanu ne suka kafarta ga aikinsu yu'allimuna nasu sihra su suke koya mutane tsafi bi babila a garin babil hmm? suwaye shaidanun haruta da maruta yace shaidanun su ne haruta da maru? fa haruta wa marut badalun mina ash fi qawlihi walakin na shayatin kafaru wannan shine tafsirin da al-imam al yayi da yawan tafsirin kuma sai ya ce. هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه yace wannan shine mafi abin da ya cancanta mafi cancanta abin da ya dace a ɗauki ma'anar ayar a kai kuma shine mafi ingancin abin da malaman tafsiri suka faɗa dangane da ita kai kada ka karkata zuwa ga wani tafsiri ban da wannan yace dan haka tsafi abu ne wanda shaidanu ne suka fitar da shi saboda ya dace da tsarin su da kuma wato sirantar fahimtarsu don haka ba ya ce mafiya yawan mutanen da suke hulɗa da tsafi a cikin mutane su ne mata ya ce musamman ma yayin da suke haila wannan ada kenan ko? shi wannan ne maganansa wanda na gaya muku da dama daga cikin malamai suna yin wannan tafsirin su ma akwai waɗansu malamai kuma da suke ganin a'a ma'anan ok bayan ya faɗi wannan shi kurkume sai ya ce a to in za ka yi masa a rabi tun da an ce shayafin kuma ya ce guda biyu ne shayafin ba jam'i ne ba jam'i kuma wannan sigar na mutum biyu ne ko sama da mutum biyu na sama da mutum bai. ko in shaidanu biyu ne za ce shaifanani ne ko kamar da can ana maganar mala'iku biyu aka ce malakai ne ko sai ce a ya ce eh haka din ne amma ka gane akwai lokacin da akan yi haka din a harshen larabci biyu a ba su a yi magana da su kamar sama da biyu din sai ce abu na farko Allah yana cewa fa in kana lahu ikhwatun falyummi sudus a wajen rabon gado idan har mamaci yana da yan uwa to yana yin hajib nuksan makosu a maimakon ta gaji ɗaya bisa uku yan uwan nan za su hana ta wannan gadon sai ta koma ɗaya bisa shida fa in kana lahu ikhwatun falyummi sudus sannan kuwa malamai sun yi ijima'i daga biyu yan uwan da sun kai biyu zuwa sama shi ne za su daga ta zuwa su kenan anan eh, gashi nan Allah ya ce ikuwa amma yana nufin daga biyu zuwa sama kun gane sai ce har yanzu saboda waɗannan su biyu ɗin su ne manya-manyan shaidanu ɗin wanda suka koya tsafi shi sa aka ambace su amma ana nufin da su da mabiyansu gaba ɗaya kamar yadda yake cewa Allah na cewa alaiha tis'ata ashar wajen bayani dangane da wutan da mako ai tis'ata ashar ɗin manya-manyan kenan ba wai su ne kadai mala'iku da suke gane wuta ba ba wai guda goma sha tara ne kadai ba Allah kadai ya san yawan adadin su haka nan yace eh, abin da yasa aka ambace su su biyu banda kasancewa ma su ne shugabannin shaidanun to kuma sun fi sauran ma shaidanci Eh, to kuma akan yi haka din sai a ambaci wanda suka fi kowanne shaidanci in ana so a faɗi jinsi in an faɗe su ai an gama eh, ya ce saboda haka wannan kuma abu ne sananne a harshen larabci akan faɗi jinsi wani lokacin sannan sai a kefance waɗansu daga cikin afradun jinsi a yi a su ba da kenan hmm? kuma abubuwa da dama suke sa a yi haka ne wani lokacin dan yabo hmm? wani lokacin don nuna mahimmanci eh? da sauransu misalin sa shi abin da muka karanta a baya don nuna mahimmanci man kana aduwan hmm? lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi sai ce mai wa jibrila wa mikala ai mala'iku ne su ba jibrila da mikala ko amma sai ya sake ambace su kuma ambato na musamman saboda mahimmanci da girman su to wannan su ne amsoshi da shi al-imam al ya bayar dangane da in kai masa i'tirazi cewa don me zai ce haruna da maruta anan sunan shaidanun ne alhali kuwa su biyu aka ambata akwai maganar da al'imam abbahir ibn ashur ya tafi a kai shine maganar sauran bangaren malamai din taujihinsa kuma na faɗa muku ɗazu ya ce a nan ma tana nufin ba korewa take yi ba tana nufin allazi ne a nan ism mausul kuma adafi ne ba adafi ne akan wa ma fara sulaiman ba adafi ne akan ma tunu shayafi kenan yahudawan nan da suka yi watsi da littafinsu abinda suke riko da shi shine karyar da shaitanu suke jingina ma mala nabi Sulaiman da karyar da suke jingina wa mala'iku cewa an saukar ma mala'iku guda biyu ko eh, mutane guda biyu ko ne ah, da tsafi kaza kaza tarihin da na san da daman ku masu sauraron tafsiri suna jin malamai suke ambata suna ambata ko tatsuniya ce bai bata da asali a karantarwa annabi alaihi salatu wassalam so yake cewa to wannan yace shi kuma a jinsa kamar yadda shi ma wannan ya zaba ba yace wala yuntafatu ila um, ila ma siwahu shi ma a can yace ya ta'ayyanu an takuna hadhihi al-ma mawsula yace dole mai abin da ya dace kenan kawai ya ce sannan bayan shi ma ya faɗi wannan sai ya faɗi sauran ihtimalat ɗin da ya faɗi sauran ihtimalat har da wannan wanda kutubi ya ambata sai ya ce dukansu ba'ifi ne duk masu rauni ne abin da ya dace shi ne a wajensa a ce wa ma unzila alal malakai ai taba'u ma unzila alal malakai sun bi karyar da aka yi ma kuma sun bi karyar da aka yi wa aka yi dangane da kissan saukan mala'iku kenan cewa annabi Sulaiman matsafi ne karya ne cewa an saukar da waɗansu mala'iku daga sama an sauke su babin babil sunan su haruna da maruta kuma suna koya mutane tsafi kuma kafin su koya muku za su yi muku gargadi cewa mun fa na ne in mun koya muku ba muna koya muku ne domin ku cuci mutane da shi ba a'a domin ku bayar da kariya ne idan kuka cuci mutane da shi za su kafarta hmm? sai mutane su zo su koyi irin tsafan nan da zai raba tsakaninsu zai raba mutum da matarsa hmm? wannan labarin ɗin ƙarya hmm? ne kun gane shine kuma yahudawa suka gino a kai suna tafiya a kai suka ɗauki ababen wannan ɗin suna tafiya da shi suka hada shi da tsafi cewa duk wancan da wannan duka ƙarya ne to malamai dai haka suke waɗansu su rinjayar da wannan na farkon waɗansu su rinjayar da wancan ɗin a kowanne duk wanda aka ɗauka to akwai waɗansu mushkiloli kuma da za su samu? ne shi tsarin shirya, ya ambaci matsaloli guda hudu da yadda za a yi a warware su na fahimta in an tafi akan maganan kurtubi din nan hmm? waɗansu matsalolin da aka shi wannan yake ambatin ba za su taso ba in an ce ba a saukar ba gaba ɗaya hmm? alal malakai ne bai babila harut wa marut كما سيدنتو وما يعلماني شدا ما هو بالإجماع ما له نافع يعني سبودا زوان من أحد حتى يقول اعتراف اعترافات اوكي اكو ما كان انا لا لا اوكلين يا راشي شي ما لا وند سوي الامام الطبري شي كما يجي اكاي شي كما انا وما انزل على الملكين ده shi a wajensa mausula ce irin maganar afari muna sho amma adafi ne akan mai wa ma unzila ana ɗora ta ne akan mai akan a kan mai ne akan sihir suna koya waɗannan shaidanun da suka kafar daga abin da suke koyarwa abu guda biyu na farko tsafi na biyu abin da aka saukar ma waɗancan mala'iku ɗin kenan akwai mala'iku kenan da aka saukar musu da wani abu mummuna suka zo bayan ƙasa suka yada mummuna abu mala'ikar zai yada mummuna abu sosu sannan abu na biyu again akwai ta ƙira'ar da ta zo a mazabin malakai ne ta ce malikai ne sarakuna guda biyu to sarakuna guda biyu kuma a cewa ma unzila ana yin wahayi ma sarakuna ne eh. kaga wani wani iskali kenan ko sannan abu na uku yanzu Allah zai saukar ma mutane da abin da zai cutar da su ta hanyar wahayi eh Allah yana da kadara ko akwai alkadar da khair da shar ko amma bai saukar da shar ta hanyar alwahi sai ta hanyar alkadar kauni suna wata kwana gane saboda haka wannan shi ma wani nau'i ne na iskali shi yasa za ku samu da dama malamai suna cewa wannan ayat tana daga cikin ayoyi masu wahalar tafsiri wanda in ka zurfafa bincike ka zurfafa tunani ka kawo abubuwan da ake faɗa idan ka warware matsala guda da ce ga wata kuma ta sake ta sake bullowa to wannan muna faɗa muku ne saboda zaluman eh, ilimi ga yadda malamai suke tunani cikin alkur'ani mai girma yadda suke zakulo ilimi da fa'idodi cikin alkur'ani mai girma domin kasancewa abin ba da gaggawa ake yi ba kuma lallai bai dace ba mutum ya yi gaggawa dangane da abin da ya shafi tafsirin alkur'ani kuma wanda zai sa ka gane sirrin da ya sa waɗansu daga cikin manyan malamai magabata in an ce za su yi tafsiri ba sa yi saboda suna jin tsaron za su faɗi wani abu ɗan baya za su ci gaba da maimaita wani zai ɗauka tana iya kawo su tsaya sun yi nazarin da ya dace shi kafin su ambata ba to lallai ya dace a yi taka tsantsan a ba hankali wajen tafsirin alkur'ani mai girma fa ya ta'allamuna min huma okay wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur shi ma nan akwai wanda suka ɗauke shi a masa sa akwai wanda kuma suka ɗauke shi cewa kamar da shi a tsarin na shirin ya faɗa shi yana ta'awilin waɗannan malakai ɗin ba mala'iku ake nufi ba sannan inzal ɗin nan ba yana nufin sauka irin na wahayi ba ne yana nufin kawai ilhama ne hmm? wanda ilhama kuwa yana iya zuwa daga Allah yana iya zuwa daga shaidan sannan malakai ya ce a harshensu su yahudawa mutumin kwarai ma ana ce masa malak mutumin da ake ganin shi na kwarai ne ko mai fitowa a tsoron mutanen kwarai sai a kira shi angel ba suna sa suna ba har yanzu kirista da yahuda suna sa tsoron mutane su kira su angel ko eh mu muna amfani da sunan na kin mala'iku amma ba mu kiran mutum mu ce masa mala'ika ko su suna faɗa wannan su ce angel sai suka ce mutumin da yake nagartacce suna kiran shi wannan to su saboda tsabagen kwarewa na waɗannan matsafa din suna zuwa ne a suran mutanen kwarai sannan sai su yaudare ka da wannan wanda har yanzu ana samun masu yi wannan ɗai cewa za a baka taimako amma sai ce da sharadi kada ka yi amfani da shi wajen cutarwa ka yi amfani da shi wajen kare kanka daga za ka ɗauka abin kirki ne ko ka kare kanka kawai da shi amma kai karka cuci wani da shi wannan zai zai jawo ka tunani eh lalle waɗannan mutanen kirki ne tun da ba ka san cuta ko shi to kuma ya za a yi zanto kan da tsari ko ba za ka yi cuta ba bai amfani shi kenan amma za a yi fito maka da wannan sura ɗin, in ka karɓa kai ba ka san yadda za ka yi ba eh. kuma ka karɓar bukatar su tabiya sun kara yawan batattu a cikin al'umma kenan to kuma da muka faɗa wannan mun dan maimaita wani abu ne da muka ambata saboda mu san inda ayat ta dosa insha Allah sati mai zuwa za mu bi waɗannan matsaloli da wanda mu ambata ba a baya mu dan ƙara bayani kaɗan a kai da inda ake da sabani ne wanda muke ganin shine mafi rinjaye a wajen malamai sannan sai mu ɗora har mu kai ƙarshen aya ɗin da fatan abin da muka ambata ya zanto daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallama ala muhammadi wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh